Okay. Uban wa zai dakin? Thirteen plus eighteen is equal to thirty-one. Thirteen plus eighteen is equal to thirty-one. plus eighteen is equal to is equal to thirty-one. plus eighteen is equal to thirty-one. Ya manta ɗan shegiya. Thirty-one. Ya manta. karbo babu wasu bayanai da ka samu a kai yan mamai me maka mu cika akan wannan kafin na zoma ya yi luhulu shin rana gwandi duban da jihohi yin abin to abin da aka samu oho inda yadda aka yi ma'aikacin kayan daji ne kayan daji kuma a'a hotonsu kuma tare da wanda nake nema ne wanda yana da masani abin da ya faru da ni sai na dauki mataki ka rubuta yala mai fensiri fensiri ka ce ba ya ce da bi ka dole cewa ni mai sama da kai me zan yi to kapce za ka yi duk wani dan wasan kapce na bukatar sa salo ni kuma ni mai salo da kansa amma kapcen ka ya zama ba zakewa ya zama kamar gaske yadda za a ci eh, shiru shekara ɗaya ne yana basa a matsayin mai aski sannan a mashayar shekara biyu ne yana kai abinci sannan na ya bara a bakin kogin musi na tsawon shekara uku na sayar busasshen kifi a lokacin zafi gaba ko takalmi a duk waɗannan ba ma halokin da ya gano cewa ni jami'in sirri ne to da duk waɗannan wace nasarar ka samu aiki na tsammani sai zami sannan aiki dan farin ciki sai mai kishi ka kira musu na kowace dabba ni kuma zan maka aiki daidai da halittarta da gaske kwarai kuwa to kenan biri ka gwada mana yadda biri yake yi a cikin yanayi daban-daban kamar ya to ya biri yake idan shi ya ɓaci eh, buri yana zazzabi maciyin buri buri ya yi madari buri yana jin sanyi Kudu ya! Za ka ce kawo nan tafce buri ka kawo. Ɗan shegiya. wata ji a wata ga a wata ne ga dan gulubu ta hakan na sanga na in jabe in jabe na kin ya tuwo kin ya miya kin ya sagargalin gana in ba shi ba su ba su mana in ba shi ba su da kiki je ki kai in ba dan ku si ta haka kamar dan kanin da ba shi da da ko dan kanin da ba shi da da ba ai masa ki eh.